ya sa duk yadda za a yi ka rinka karatun addini ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali a duniya in baka san Allah ba wallahi ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali a duniya ba sai ka san Allah duk mutumin da bai karatun addini shi da kwanciyar hankali ba za su taɓa haɗuwa ba ala bi zikirillahi tatma'innul alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah da ambaton Allah zukata ke natsuwa duk wanda ka ganshi na tsatsi inda Allah yake so to ya yi ƙoƙarin kamanta addinin allah in kuma kana da wannan allah ba zai taɓa haɗa maka zafi biyu ba za ka ga a hankali a hankali shi sa magabata irin su shekul islam ibn taimiyya allah ji kansu da rahama kai kafin shi ma ali bin abi talib radiyallahu an babban sahabi surukin annabin allah ya ce da maƙiyanmu sun san zaƙin imani da muke ji a mu kuma zai karɓu da sun zagaye mu da takubba har sai sun kwace shi sannan hankalinsu ya kwanta ba dukiya za su ba imanin ka za su kwace da sun san daɗin shi ibini taimiyya Allah ji kansa da rahama da aka matsa masa da kamawa da ɗorewa a kurkuku wata rana da aka kamo shi ya ce ni ko ina ganin da za ku haƙura ku ji da shugabancin ku da ni kun gaba mulki nake nema amma yi yaƙi kukun gudu da ni da ɗalibai na muka tsaya muka yaƙi makiya muka kwace garin muka rescuing ɗin garin da kuka dawo daga baya a matsayin gudaddun yaƙi muka karɓi mulkin muka miƙa muku muka ce ku yi mulki mu namu Allah ya raba mana namu radina bi qismatil jabbar fina lana al-ilm wa lil aduwi malu mun yarda da rabon da Allah ya raba ya bamu mu Allah ya mu ilimi ne mai ilimi ko daraja yake samu haka ya faɗa ba ni nake faɗa ba haka sai na Aliyu ya faɗa saboda mu duka ni dai ni ɗalibi ne ina nufin abinda sai na aliyu ya faɗa allah ya ƙara yadda a gare shi to me nake son kai gare shi sai ibn taimiyya yake cewa da kun kyale mu kun ji da mulkin ku da fi muku sauki ya kun ga in kuka ɗaure ni anan kuka rufe ni ya ce kun sami khalwa da itikafi ke anan nake rubuta littattafan da ma suka fita duniya ko kowa samu ku dadi ina fata mun fahimci wannan yace gaba fa kuna iya tunanin ma za ku kashe ni ya to mutuwa ta kuma shahada ce in kuka kore ni daga garin ku to na je yawon buɗe ido kuma ku. wannan fa'ida ɗaya ma ya faɗa musu ai fa'idar da tafi wannan shine duk wanda ya fita daga garinsu ya tafi nema to wallahi ka jira zai dawo da arziki eh kwarai in ilimi ne ba zai taɓa dawo maka a yanda ya fita ba hakanan in dukiya ce da wahalan gaske ya dawo maka ba tare da arziki ba haka Allah ta'ala ya kaddara abu ulsiru fil audi fanzuru inda za ka ɗaga ka fita ba ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka matsa masa a maka ake so makan ta dawo hannunsa madina aka kai shi ba da ya tashi dawowa maka me ya faru inna fatahna laka fathan mubi an riga an cita da yaƙi kuma ja da bayan rago ne fita nema da aka mazaje a harraka <laughs> an fahimci magana ko eh a tashi a yi da gaske kar a yi lalaci duk wanda ya da gaske allah na gaskata al'amarinsa allah ka ba mu ikon yi domin ka